ya miƙa masa ya bashi ya shigo ya kudin ina wanke na auto duk su shigo ciki to duk su shigo ciki yawa jariri ina yan mariyo take to ina jariri to duk kuma to duk su cikin ɗaurin auren shiga zuwa ɗaurin auren yaushe za ku tare eh to a ah, to da me da me za a rarraba a ah, to kana ji jariri yanda za a yi ko saboda wannan da ke ni da na ne nake so mu ci komai ba na sa a samu sabani dama duk lamarin ku dama kuna saka to shi kenan barka ne yawwa a barkan ku da zuwa a abokina ya garin da kai da iyalin ka ne na ji kana dan matso dan matso daga nan ba na san ki a hanya na saboda kike eh kar abun hawa zo bige yanzu ina da kuka zo wani aljani nake daura aure anan anan aljani nake daura mu aure suna yana can birnin kudin da kana ni kuma na daura musu aure dan uwan kuma suna can suna eh, raba suna can suna abu nan din su suna raba goro eh <laughs> ni ina na san ka da hidima ina za ku je haka na ni kai na yanda da ka gani nan eh. ai gidan ne gari da ni gidan ne gari lafiya ne yake faruwa na marwaya yanda yace na gida eh. saboda wata matsala ce ta faru da ni daki na wannan ba yanayin daidaito ku ne ba daidaito ku a zaman lafiya ne ke da bakwa da yamar abu ka sa idahi karaji ina jin shekaru baya da suka wuce eh. wani sauro ne ya cije ni na'am shekaru biyu fa kenan ba mu ga sauron nan ba sai yau ina gyare gyare na gan shi kika ga sauron ka toto da shi ne na ga mai gida na aka kira mai gari to mai garin me zai a'a ai dole kai ƙara sauran saboda na je na ga mai gari mai gari ce yanzu na zo in same shi a gida za a to da mota a ji a ɗauko wannan sauro saboda ya fi ƙarfin ka rike za a tuwo da mota a je a dauko sauran ba a sauran da a je a dauko shi a tuwo da gaskiyar lamari ba zan yadda ba saboda ya ja jinin yarinyar nan ya fi jarka hudu ke ja jinin na ki jarka biyu kwarai kuwa jinin ki sauran ya ja jini na fa ya ja shekaru biyu da suka wuce sai ka ga sauran wallahi yanzu kai ma shirya har galan biyu saboda ka san ka san matsalar din ah, shekara wai kafa ta nake duba in ga aljana ce ko kuwa a ah, ka san din shekara ina yanka raƙumi eh to lokacin da ya cije ta ai mugunta yi da ya zuki jinin ya je zube shi a makwarara ni kuma na zo zan wuce shi daga jini kawai yana fitowa ta makwarara fa ba na dauka yara ne masu kayan kamar raƙumin a ba jinin raƙumin bane jinin ta ne to handa ta kuje mu je kar ya fice na gode mana ka ce ne musu munna eh yawa dan <laughs> iska dar uba wannan fa yafi ni iskanci billahi labihi da na hango ina ta abun nan abun nan amma shi kuma jar uba <laughs>